بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عنك العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon a darasin muna tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar takwas ga wata Ramadana shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar tara ga watan hudu dubu biyu da ishirin da wato biyu muna cikin suratul mumtahana ko za mu tashi kan aya ta goma daidai insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allahu jallat qudratuhu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai mata suka zo muku muhajiratin a halin suna masu hijira famtahinuhunna ta kujarraba su ku jarraba su ku cewa imanin ne ya kawo su ko leken asiri ne ko kuma wani miji ne yayi hijira suna so su zo su aure shi ko kuma dai wani kasuwancin su ne ko kuma dai fada ne da suka yi da mazajensu mushrikai suka gudu wajen ku musulmai famta hinuhun wannan da shi aka kira sunan suratul muntahana wannan ya faru ne lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya tsakanin mu'mine da mushrikai aka yi rubutun yarjejeniya yarjejeniyar ba ta yi wa musulmai daɗi ba amma haka aka yadda domin hikimar Allah a ciki domin a ciki duk lokacin da mumini wato mutum daga cikin mashirkai ya musulunta ya gudu wajen masu imani to musulmai za su mai da shi wajen kafirai amma kuma in daga cikin musulmai ne mutum ko ya yi ridda ya gudu ya zo wajen mashirkai to mashirkai ba za su mai da shi ba wannan shi ne yarjejeniyar to ana rubuta wannan sulhun sai ga wasu mata sun zo suna zuwa daga ciki ma farkon matar da ta zo ake ce da ita sa'ida bintul haris al-aslamiyya tana zuwa an gama rubutun kenan takardar ma bai bushe ba suka ce to ga ta nan daga cikin mu take yanzu ta zo maka to ka fara mayar mana da ita to amma Allah ya sa a rijejeniyan an yi shi ne akan maza banda mata mata ba za a da su wajen mashirkai ba amma su musulmai maza za a mayar da su to wasu suna kuka suna cewa ya za a mayar da su wajen musulmai annabi ya ce wannan shine ne da muka yi kuma ba za mu saba ba to haka wasu ma suka yi tawaye musulmai suna tafiya da su suka kashe wasu daga ciki suka yi group karshe su musulmai ne ma suka nemi yi sulhu don hikimar da Allah ya sa wato aka yi wannan sulhu to anan Allah madaukake ce ya ku waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan mata mu'mine suka zo muku muhajirati suna masu hijira sun yi imani sun bar garin kafirci da kafirai suna gudu zuwa garin imani famtahinu hunna ta kujarraba su ku duba ku gani shin imani ne ya kawo su ko wani abu na duniya ne fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gane cewa su mu'minai ne wannan shi ya zaharu da ne domin ne lamari ba za ku iya kusani ba amma irin tambayoyin da kuka yi yanayin da kuka lura kun gane cewa ɗaya eh, da gaske suke yi amma na koyi yana ga Allah Allah ya tafi idan kuka gane cewa su masu imani ne fala tarji'uhunna ila al-kufari kada ku mai da sojin kafirai in namiji ne za a mai da shi amma mace ba za a mai da ita ba me yasa Allah madaukake ya hana a mai da su wajen kafirai yace lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun su matan nan ba su halatta ga mushrikai su mushrikai mazan ma ba su halatta ga matan wannan ya nuna kenan babu addini bai yadda a daura aure tsakanin mumini da mushriki ba wannan musulmi ne wannan mushriki ne babu aure tsakanin ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكه المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بعد يدعى دور عودة كان المسلمين مشركين qadiyya na ahli kitab qadiyya ce khassa qadiyya ce khassa wal muhsanat min alladhina utul kitaba idza ataytumuhunna ujurahunna wannan auren ahli kitab tare da su ne Allah ya sani wannan qadiyya su khassa ana magana ne akan mushrikai wayanda ba ahli kitab ba Allah ta fa'in alimtumuhunna kuka san ne kada ku da sojan kafirai saboda babu halacci tsakaninsu to ya za a yi Allah ta wa'atuhun ma an faƙo ku ba su abin da suka ciyar su wane ne su mashirka mace da mashirka a makka ta yi imani ta gudu ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya jarraba ta in ya gane alama tana da imani to ya riƙe ta to mijinta da ya kashe kuɗi ya aure ta fa sai Allah ya ce wa'atuhun ma an faƙo su mazajensu ɗin da suka rike matansu da suka zo ka duba adalci musulunci ku ba su abin da suka ciyar na sadakin auren mata wa atuhum ma an faku ku ba su daga abin da kuke da shi cikin abin da suka ciyar Allah ce wala junaha alaikum ko babu laihi a gare ku ya ku al'ummar musulunci an tanke huhunna ku auri matan nan da suka hijira idan a muhunna ujurahunna idan kuka ba su sadakin shi mijin da ta gudu daga gare shi za ku ba shi hakinsa? sannan ta zauna idan ta istibra'i kenan. sai kuma wani musulmi ya tashi aure ta akan wani sabon sadaki da zai bayar amma da ta zo ta musulunta kamun da istibra'i idan wancan mijinta ya musulunta ya zo to matar shine ho a haku biha shi ya fi cancanta da matarsa ba kuma tare da an yi akadin sabo ba a wancan akadin za a zauna babu zance istibra'i a itin da ya musulunta ya istibra'i a tabbatar ba ta da ciki ba inda za ta yi kamar wacce aka saka jini uku ba za ta yi istibra'i ne duk da akwai malaman da suka tafi istibra'in ma ana yin jini uku amma jini ɗaya ma istibra'i ya wadata a tabbatar cewa ba ta da ciki kenan wani yayi gaba da ita Allah madaukake ce wala tumsiku bi ismil kawafir da dai kada ku rike da isam jam'u na isma ma'ana a daura auren kafirai kafirai sun daura aure da su suna zaure kawai mace da ta zo kenan ta zama matarka a'a ko a yakin musulunci kenan ba? a yakin musulunci idan aka zo mata suka bar wato garinsu suka zo gashi nan akwai faɗa tsakaninku ga hanyar da za ku bi amma idan aka yi yaƙi ne aka kai musu farmaki aka kama su to su zama ribantattun yaƙi su bayi ne matansu mabayi ne ya saura ga shugaba abin da ya kamata a yi za a raba su ne ga waɗanda suka halarci yaƙi kowa ya samu bawa ko baiwa ko kuma a raba musu gurgudan da abin da shari'a ta ce to amma ba a yadda idan mace ta dawo cikin musulunci da musulmai daga hannun kafirai a riƙe ta da igiyar wancan mijin a'a wala tumsiku bi isamil kawafir sannan kuma anan wala tumsiku bi isamil kawafiri ta yi kuma ku musulmai a cikin ku akwai matan da za su yi riddar su je wajen mushrikai to kuma ba a yadda ku rike igiyan ba in dai sun yadda sun zaɓi kafin da suka tafi ku tsale su me ya kamata ku yi abin da za ku yi shine was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu kai musulmi ta auri mace musulma sai sai ridda ta je wajen mushrikai to za ka je ne ka ce to a baka abin da ka kashe was'alu ma anfaqtum Abin da ka bayar wajen aurenta a baka ba ka bukatar ta da ta zabi kafirci wal yas'alu ma anfaqu su su tambayi da suka ciyar in daga cikin su ne wata ta musulunta ta dawo to kare zai ce mata ta ne a'a ya zai ce to ku bani abin da na kashe kowa ya tambayi haƙƙinsa Allah ce zalikum wannan bayani kamar da aka shar'anta muku ku baiwa mazajen mushrikai sadakin matansu da suka musulunta kuma mushrikai maza su ba ku sadakin matanku da suka yi ridda kowa a ba shi hakkin sa nan hukumullah hukuncin Allah ne ya Baina kuma yake hukunci tsakanin wallahu alimun Allah shi masani ne hakimu kuma mai hikima ne cikin abin da ke gudanarwa ka duba irin wato shimfiɗa na addinin musulunci da iya zamantakewa kuma da yadda addinin musulunci yana mutunta aure ba a aure a lokaci guda duk zafinka in za ka yi aure karka yi gaggawa balle ma in baka san matan nan daga ina ta fito ba balle ma in a karkashin wani take ko da ta yi ridda in tana da ciki in yi ridda mijin in tana da ciki fa cikin ai ba na ta bane dole ka bari ta haihu sannan a san wani mataki za a ɗauka to ire-iren waɗannan hukunce da su ne addinin musulunci ya rinjayi daular kafirci kaga an yi adalci kuma adalci da shi ake shugabantar al'umma a ko'ina Allah ya ba mu shugabanni adalai Allah madaukake ce wa in fata kum shay'un ko wa in fata kum shay'un min azwajikum ila al-kuffari ko al'ummar musulmai idan wani abu ya kubce muku fata kum shay'un wani abu ya farce muku ya tsere muku min jikin daga matanku ilal kufari zuwa ga kafirai ku musulmai ne su kafirai ne kuna yaƙi matanku suka yi ridda suka gudu wajen su fa'aqabtum sai kuka yi farmaki kuka yi nasara a kan aqabtum ma'ana kuka je yaƙi kuka yi nasara a kan shine aqabtum to me ya kamata ku yi fa'atul ladina zahabat azwajuhum misla ma an faɗo ko to idan aka yi haka to ku baiwa waɗannan da matansu suka tafi cikin ku gwargwadon abin da suka ciyar a wancan na farkon ba wai an yi gumurzu ba ne ga dolar musulunci ga garin kafirci idan kafira ta musulunta ta zo wajen musulmai to mijinta abin da zai yi shine ku bani abin da na idan musulma ta rida ta je garin kafirci abinda mijinta zai yi ya ce to ku bani abin da na kashe na aurenta ku riƙe ta inda tana kafirci to idan matar musulmai ko matan musulmai suka tafi garin kafirai sai kuma yaƙi ya shiga ko dama ana kan yaƙi sai musulman suka je suka kai farmaki suka yi nasara akan musulmai suka samu gani to za a yi yanzu ba ɗaiɗai kun mutanen za a tambaya ba ko da kuka yi nasara a kan wancan mashirakan kuka samu ganima ku bai wa musulman da suka rasa mazajen su din suka rasa matan su din nan ku ba su daga cikin gani. ina fata mai yadda fa aqabtum kuka yi yaƙi akan su kuka yi nasara fa'atul ladina zahabat azwajuhum ku baiwa waɗanda matan su sun suka tafi din nan misala ma an faku irin abin da suka ciyar na sadaki anan kenan kowa ya zauna lafiya kenan Allah madaukake ce wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ya kuma su imani ku ji tsoron Allah wanda shi kuka yi imani da shi domin imaninku ya tantance ya wajabta muku bin umarninsa subhanahu wa ta'ala da hani abinda ya hana na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم anan kuma Allah madaukake yana kira manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam dan gatan Allah ke Allah bai taba kiransa da sunan ko ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyyu in ka ji sunan shi to labari ake bayarwa amma ba shi ake magana da shi idan ja aka mu'minatu idan mata mu'mine suka zo maka yi inaka akan za su yi maka mubaya'a shi ne ba da gaskiya akan musulunci da rashin warware alkawarin addini wannan ya sauka ne a lokacin wato budin makka lokacin budin makka waɗanda suke zuwa suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to ga irin ka'idar da za a yi kuma baya ba kawai mutum zai zai ce na yi mu baya shi kenan ba a'a idan mata da suka yi imani za su yi maka mu baya yi baya na ka na farko shi shine ala Allah yi shirka na billahi shay'a ba za su yi wa Allah shirka na komai ba min al-ashiya'ika inan man kana kowane irin abu min hajarin, au shajarin au malakin au insin au jinnin a'a dutse ne itace ne mala'ika ne aljani ne mutum ne ba za su yi wa Allah tarayya ba shay'an zahiran shirka a bayyane ne au khafiyan ko a boye ne wannan ka'ida ce ta dummace musulma tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ai tashin tsiyama idan nan su zama mu'mina da ka'idar baya. ala Allah shirka billahi shai'a, ba za ki wa Allah shirka na komai ba shay'an ba tarfin wata rana ba tarfin mazaje ba tarfin wasu malamai ba tarfi bayan wannan tarfi ma'ajin ku babu sihiri ba zuwa gumboka ba zuwa malam ka samun raka'a ka duba akwai alkhairi ko ba alkhairi shirme ne ba wanda yake gani ƙariya ce ba a gani inda ana gani annabi ya gaya mana yadda za a gani da sahabai sun gaya mana yadda za a gani annabi ya ce idan kana ka sa lamari a gaba ka bai wa Allah zaɓi kai sallah raka'a biyu kai addu'ar istikhara shikenan ka gama annabi bai ce ka kwanta ka gani ba kai mai bukata ma ba a ce za ka gani ba balle wani wai sana'ar sa ne ya duba ya gaya maka alkhairi da sirri yanzu don Allah na zo na ce ina so ka duba min wannan matar akwai alkhairi ne in aure ta ko babu alkhairi inda a ce za a gani farabar da ya duba a shi matar nan hamshakiyar mai kudi ke? za ta yi benaye a makka za ta yi waye za ta yi waye za ta yi waye da wani tsumman shi mai warin nan zai yadda ya zauna ni ya ce mun kaje ka aura sai dai shi zai da ya ce wari shi ma ya rana ko kuwa ba abin da yake gani da yawa hawan lai bacci suke yi za su ce maka za su araka su gani su yi damin jarinsu gobe in ka zo kuma su ce maka sun gani ba abin da ake gani to mace mai imani da Allah da manzo ala Allah ya shirka billahi shay'a ba ta je gun bauta ba ba ta je gun mai duba ba ba ta je gun mai sihiri ba sai inda jirgi ne za a shiga da rewa za a zuwa wajen neman aure neman auren da ya neman mallakar miji neman hana miji ya ƙara aure koran kishiya daga gida a sa miji ya kyamaci kishiya ya kyamaci ƴaƴan da ba ke kika haifa ba yau ƴaƴa suna wa ubanninsu sihiri ɗawai zai yi wa ubansa sihiri ya mallaki uban suna yi ba ɓoye ba ne ya mallaki uban dukiya uba ne da dukiya amma yana abin da yake so sauran ƴaƴa ba su iya su yi magana ba abokan uban ba su iya su yi magana ba sai abin da ɗan nan ya faɗa kamar wahayi ya fi uban ko kuma yaron gida ya fi mai gidansa akwai wanda ya zauna a gabana akan irin wannan shi ne da dukiya ba ya ce kani zo mu zauna ta ci arziki kanin ya sihirce shi yaya ya kasa zama a shagonsa dukiyarsa ce akwai wanda suke sihirce mutane da taimakon mata wasu ma matan da suke yi na ji wannan yana wa'azi yana faɗa abdalla garin kaya ya ce shi uban ne ma ya zo yake cewa wato matarsa da 'ya'yansa suka halu suka yi masa sihiri ka duba wai tun da ba ku kaɗai ba ne 'ya'yansa akwai wasu 'ya'yansa ku yi tsokari ku mallaki zuciya. yanzu duk sihiri shi ne kasuwar sai ke to mumina ga shi nan ka'ida in mace ta zo mai imani ala Allah ya shirka na billahi ba binne binne ba kwace kwace ba cirewa daga farkon miji ko gashin miji ko a sa masa a cikin miya ko an ki a wanke masa allo a zuba a cikin eh, abin ruwan da za a dafa abinci don dai kare gane ba boye wani rigansa a kaiwa malam yayi tsubo a ciki ala Allah shirkina billahi shay'a ba ki wa kishiya ba ba ki wa ayyan kishiya ba ko don ke ki yi farin jini ki mallake shi ba ake ba duk haramu ne wai a na raba ne ba kyau na hada wallahi na hada wannan haramu mutum in yana so ya roki Allah ya bashi farin jini kuma yayi abin da zai samu farin jini a wajen matarsa ko a wajen mijinta. ai hanyar farin jini yana in kai miji ne kake son ka samu farin jini a wajen matarka in gaya maka na farko ka yi haƙuri ka sa akwai zafi ta yi maka ka ɗauka ba ta yi ba ka san cewa Allah ne ya sa ta a hannunta karka zama yawan magana in ka yi fishi kallon kama ya zama wa'azi ne kuma in ka tashi ka yi mata kirki a lokacin da ba ta yi tsammani ba na abin da ba ta yi tsammani ba in ta sake sai ka kame da ba haka ne siyasa ne zamantakewa in ta zubo maka tana maka rin nan kai dan kamewa ta ji shakkuncewa cewa za ka sake ba, in ta kame kuma kai sai ka sake wannan ita ce rayuwa mu'awiya yake cewa da a ce igiya ne tsakanina da mutane dare ba zan yadda ya tsinke ba radiyallahu anhu ya ta in sun ja sai in sake in sun sake sai in ja in ta yi fiji sai ka sauka karka yawan magana na abin da ka gani na kuskure a gida wani abin ma in an bata ka sa kanka kai ka gyara ka zama namiji bi ma'ana namiji in an ce namiji ba wai kai gushi kai ha hakuri da juriya da kuma duk abin da suka bukata in kana da shi ka yi musu a lokacin da ya dace amma ba kullum ba musamman ina nasiha ga samari da suke aure ba wai kai aure amarya irin satin farkon nan irin wata da farkon nan kullum ka fita ka zo da juice ka fita ka zo da tsire ka fita ka zo da wannan ka zo da wannan to yanzu ka koya mata ciye-ciye ka sa ta zama ir kwadayi kai kuma wannan haya-haya din nan yanzu wata uku biyar din nan sai ka fara sauka kwaɗayin da ya tashi kai kuma ka sauka ina za ku zauna lafiya a lokacin da take so ɗin karka kawo shi sosai sai ka ka a lokacin da ba ta yi tsammani kuma ka girmama iyayen ka nuna mata Allah kuke bi zaman addini kuke yi kuma ka fahimci ɗabi'arta me take so me ba ta so ba aure kawai mai aure ba ne mu zauna ka dinga zuwa da leda a dafa ku ji ku ta ba wannan kadai ba ne ka karance ta ita wata irin mace ce mai kwadayi ce matsalociya ce muguwa ce mai son surutu ne mai son shuru ne mai yawan bacci ne mai yawan tefiye ne mai yawan ibada ne duk ka sani sai ka san kuma kai ya kake ya za ka yi ku zauna da ita lafiya ita ma in tana so ta mallake ka ta sauka daga ra'ayin da duk abin da take so ta bari ta zo ga abin da take kake so mai gida za mu je anguwa a'a to shi nan duk abin da kace a'a kace tsallaka ba ba na kuma ta iya magana gatta tambaye ka lokacin da kana damuwa ko kana da yunwa ko kana jin bacci ko kana sauri zaka tafi ta ce zaka tare ka amma wasu matan kamar su suka halitti miji abin da suke so idan ba a ba su mama ba za a ji a gidan ba ke kika aje ni a kowace in mijin bai ba ta abin da take so ba sai ta ɗauki makullin mota mijin ta boye in ba ka bani ba raka ta ba ke mata suna nan fa da yawa zaurawa da budurwai suna neman miji saboda haka lallaba mazaje a yau kara tsananta musu wallahi yanzu haka akwai matar da tana Allah Allah miji ya zo sadakin maza ta biya miki ana irin wannan ke kuma an yi hakuri dai ana zama da ke don alaƙa da ke tsawon lokaci mai yiwa kuma don an ɗan samu haihuwa a lallaba dai a je kabari haka to mata ku kiyayi shirka idan ana so a shiga aljanna dole a sai an bar shirka mushriki ba zai shiga aljanna ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fara Allah ya kuma ya ce ba zai gafarta wanda ya mutu akan shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha domin bayan da za a yi wa annabi ba za a yi shirka ba ba za a ɗaura layu a wuyan yara ba Yara an haife shi a wanda maganin kaza ne maganin mayu ne maganin waye a kwankwaso a wuya a hannu babu wannan a karanta kulwa da balaki da nasi a yi musu ta'awiz din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yake wa hasan da husaini ko wa yusuf da kalimatin ta mati. a nemi Allah ya kare su daga shirin shaytanun mutane da aljanu ala Allah ya shirka na billahi shay'a ba za a yi wa Allah shirka komai ba wannan dole sai an dage wanda aka yi kuma sai an tuba wanda aka binne kuma sai an tono bakin je kin yi shirka bakin hada miji da kishiyarki ko kin haraba tsakanin uba da ƴaƴa kin yi wannan ko kuma ka hada wannan da wancan to zo ka ce ka tuba kuma ka bari wancan din yana existing yana aiki a'a in ka tuba ka warware abin da kai da alamar cewa ka tuba da gaske na kun ji na daya na biyu wala ya kira ba za su yi sata ba mata za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan ba za su yi sata ba sata na zahiri ko sata na bore sata kayan miji ko sata a gidan biki sata sata ne in dai abin da ba ne bane ba mallakin ki bane kika sa hannu kika dauka sata ne to mata su yi mubaya'a bisa sharadin imanin su na mubaya'a ba za su yi sata ba yau sata a cikin mata yana so ya zarce na cikin mata ko kuwa ka tambayi mata da suka halarci bukukuwa wata an ɗauki mata jaka wata waya wata kuɗi a cikin jaka wata takalmi ta yi subhanallah ba abin da ba a sata to a kiyaye wanda aka yi a tuba in zai yi a mayar a mayar wanda ba zai yi a mayar ba a yawaita nema wa ma abokin abin gafara ko Allah zai yafe wa wanda ya sata saboda haka wala ya tsirika ba za su yi sata ba mace mai sata ba za ta yi daraja a gidan mijinta ba kar ku dauka kar matan su dauka cewa mazajen su ba su san suna sata ba mutumin da babu mazaje ne ma ya kawo ya ajiye kin dauka shi ne ba zai gane ba kawai dai hakuri suka yi tunda muna zaune da ke jarrabawa ne Allah ya jarrabe ni da ke shi kenan amma ba ba sani ba ne akwai wanda yana zuwa yana faɗa ce wallahi shi da kiran ya gwada matar ta tana sa ina za ki je da sata wata fa tana Allah Allah ta samu mijin da zai ba ta roman da za ta fi, da wurin da za ta kwanta lafiya sai Allah ya baki wannan duka amma wake wadatu ba to mata kada su yi sata wala ya tsare kana za su yi maka mu baya akan ba za su yi sata ba sannan Allah madaukake ce wala ya yaznina ba za su yi zina ba mata za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan ba za su yi zina ba yau zina ya take ana sai da ita ba farashi ko zinan ido an sa maza suna zina sun so kuma su so ba mace ta fita da kaya kin fita ta yi taitin ɗin jikinta ko ina ya fita a siffarsa ko dai kayan shara-shara ko ya yi matsi ko ma wani wurin a buɗe wasu wuraren kowa yana gani musamman akwai a cikin samari wasu subhanallah idan sai ka ce sun fi kyamara in mace za ta zo in sun kafa mata wani wai shi zai nuna mata wai kisan ina kallon ki ko bayan wannan kallon ne ake yi ba san ina kallon ki sai zira mata ido tukun tun daga nesa yana kallon ta daga sama har kasa har ta fara tuntube tana tafiya to mata su nisanci zina wajen zina in muka duba ayar zina Allah madauki ce wa wazani me yasa saboda sau da yawa mata idan ba su ba da haɗin kai ba da ba zai yi aizina da su ba kuma zina yana da hatsari yana da hatsari ga rayuwa yana da hatsari ga addini yana da hatsari ga mutunci saboda haka a kiyaye suna a ayar furqan ne ko ba sa yin zina to su maka mubaya akan ba za su yi suna ba wata tana da aure tana gidan miji amma kuma tana da mazaje a waje a kowace mata hayayyafa a ta mijinta bayyana haihuwa ta hayayyafa miji yana cewa 'ya'yansa ne a cikin baya haihuwa amma ƙarshe Allah ya ne. ko wani ba ɗaya bane ba biyu bane suka faru ni wanda na fara jima ma a kasashen larabawa ne irin wannan suna da yawa saboda haka a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a wala yaznina to bayyana tabarruj yana daga cikin abin da yake jazana غير متبرجات بالزينة هذا الله وجه والقواعد من النساء إليه تو بما قواعد من النساء إليه yanzu muna magana da shaba mace za ta fita in ta shafa turare ta fita aka ji kamshinta ta kamar zunubin wanda ya mace ta sa turaren mai kama jikinta ta wuce ma ta tafi za ka ji turaren a kanya ba daki ba a kan titi to idan mutum ya ji turaren ya bi ta kuma wa ya jawo saboda haka mace in za ta fita waje ka kisa ta sa rigar da kuma hijabi da za ta rufe jikinta ya zama yana da fadi ya zama yana da tsawo ya zama yana da tauni kuma idan aka zo ko da ana neman aure ne a kiyayi ka'idar shari'a yanzu akwai wasu da suke bin wani salo kuma tambayoyi suna yawan zuwa a kai mutum ya zo ya ga yarinya yana so da aure iyaye sun yi magana an biya sadaki an sa rana ko nan gaba za a ɗora aure sai zai ce da matar yarinyar ko matar ai yanzu kin zama mata ta sai su dinga fita zuwa inda suke so su yi tafiya zuwa inda suke so ta zama tamkar matarsa ba abin da yake raba ta da matarsa a zamantakewa ko mu'amala tsakaninsu to idan haka ya faru kuma ƙarshe za a zo a ce za a zauna a daura aure to abin da kuka yi din da sunan me aka yi akwai wanda fa bai da niyan auren amma zai yadda ya zo ya sai zai yi tambaya zai yi me don ta sake masa ya zai shawo da ai ta zama ana ta saduwa ana zinace zinace ana menene can daga bayan aka zo aka ji magana aure sai ce shi ya fasa da jimawa na taba yin wani lecture na wani kaset na bidiyo da wata yarinya ta yi sharifi bidiyo na zai hatta mahayaki kaset din bidiyo da ya rubuta rayuwata mai yawa wasu za su yi tuna akwai da ya tuna akwai a ha بارك da فيك بارك fi فيك dai ya faɗi inda yarinya ta rubuta takardar dai kuma ya faɗi inda na yi lakcan yarinya ce tana zuwa makaranta inda ta tashi tana tafiya gida da kafa wani saurayi kawai da ya ganta sai dinga binta yana mata magana ta ki kula shi yana mata magana ta ki sai ta ai ni da aure nake son ki ba shi da ji zancen auren nan shi nan sai suke mata sai ya sauke ta ya sauke ta a kofan gidan lokacin dawa makaranta ya kawo ta har dai suka shaku sai nemi ta je ta gari da yake to lokacin da ta yadda ya tabbata za ta zo sai ya shirya kyamara a ɗakin ta zo suka haɗu suka yi abinda suka yi ya yi rikodin shikenan can ana nan ana nan ana tafiya ana tafiya ana zuwa ana haduwa shi dai ya aje kashi din bai magana sai ta kawo masa magana ya maganar da kace za mu yi aure sai ya ce da ita in sai amran zawaji ila al-abad ki manta maganar aure har abada bayan wannan abin da ya faru sai ta tashi ta maka masa mai sai ya dariya ya ce ba bari mu je gida ma da suka je sai ya sa mata kaset ɗin tana ganin kaset ɗin hankalinta ya tashi ya ce ba ku kina cikin hannuna ƙarshe ba wai shi kaɗai yake lalata da ita ba abokanansa yake haɗa ta da su ana cikin wannan sai kuma ya fara sake bidiyo ne wannan su gani wannan ka gani har dangin yarinyar suka ga bidiyo suka suka gaya iyayen ne kuke zaune kuke yi ga yarku abin da ta yi iyayen da suka ji ga abin da yar ta yi don kunya suka tattara ka suka bar garin suka bar garin suka barta ba su tafi da ita ba ita kuma da ta ga cewa wannan shine ya haraba ta da iyayenta sai ta zo ta kashe shi sai aka sa ta kurkuku ga cikin kurkuku shi ne ta rubuta wannan littafin ka tafi bidiyo wanda ya rubuta rayuwata ta ina aka tashi ta neman zan aure ko to ba kowa bane in yace zan aure ki zake dace in yace zan aure ki gidan mu ga iyaye na iyaye kuma da za su ginawa ma duk wanda ya zai yana son irku ba ya zo ba kun yadda da halinsa kun yadda da adininsa ana zuwa tambaya ku yi masa wufi ma ku daura masa aura saura me saura tarewa in me zai yi in me zai wannan ya saura gare shi kaga bayan an daura aure duk abin da ya faru a cikin igiyar aure ne amma mutum ya zo ce ya ga yarinya yana so za a daura aure to shi kenan an zo an ba da sadaki ba to yaushe sai a ce mun sa rana nan da wata goma nan da wata goma wani wata takwas kuma ba garin da ba suke ba ma kullum za su yi magana ana hira wata ran ayi kuka wata ran ayi jaje wata ran wata ran wata ran saboda haka shar'in mu baya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya yasri wala yaqtulna auladahunna kuma za su kai ƴaƴansu ba ba za su kai ƴaƴansu ba ta kowace irin wani kashewa na jahiliya suna kashe ƴaƴansu domin gudun talauci ana binne yaya da rai ko kuma a zubar da shi to har yau ma mata akwai inda suke kashe yayansu wata tana zubar da cikinta da gangan mijinta bai sani ba ko dai ta raina arzikin mijin ko kuma tana da wata agenda na idan ta haihuwa gidan wanda mijin zai ba ta mata budget ɗinta saboda haka tana so ta zauna da shi ba haihuwa in ta fita a wani program ɗinta saboda haka ba ta haihu ba wata kuma ta ce mijin baya kula da 'ya'ya wata tana ganin jikinta in ta haihu za ta yanka ne saboda haka tana sun ta zama budurwa kullum ko ma mai kadiyar haramun ne a zubar da shi haramun ne a kashe 'ya'ya haramun ne a yi planning na family illa bisa shar'in da addini ya yarda ko dai matar tana samun laulayi ciwo yana damunta ko an yi mata an yi mata aiki an yi mata aiki likitoci sun gane cewa yawan aiki din akwai hatsari ko kuma mahaifanta akwai ko abin nan kansa eh, zai fito ko ya fito ko wani abu ne wanda in an bari zai zama hatsari ga rayuwarta ko kuma ta din ya zama akai akai ta haihu wannan bata shayar da shi ba ga wani ya zo bata shayar da shi ba ga wani ya zo to anan sai a sa rata in ta yaye wannan ta samu ciki wannan duka ba za a ce ajiyar ba to mata suke yayi kashi ƴaƴansu haka suke yayi kashi ayan wasu kamar yadda Allah ta wala taqdulu anfusakum ba wai kanka ba karka kace wani shi maka war kace kanka ne to wasu suna ba ta kace ayan da suka yi ba amma suna kace ayan kishiya ta wajen sa masa guba ta wajen jefa shi halaka kuna ji daga lokaci zuwa lokaci irin abin da yake faruwa to mata kada su haka Allah ce wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin sannan mata za su yi mubai'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan ba su zo da wata buhtan ba al shine babban ƙarya da ake kirkira abinda ba a ji ba ba a gani ba sanu yake ji jara ko mana ji jara ko in ka sa wuka a cikin ruwa ka ja ka raba shi ne to yanzu karya ke to kada matan su dinga yin ƙarya karki karya a gidan karki karya ga wanda yake sai aure wata bata isa ba za ta nuna ta isa to haramun karki karya tsakanin hada fada tsakanin wasu da wasu ko a majalisu aka zauna wacce ta yi kaza ko ta yi karki fada balle ba ta ba ki shirya ƙarya ko kuma ki zo ki cewa wata ai na ga mijinki a wuri kaza yana dariya da wata ita kuma ta kumbura to a ce ne bayya mana dariya a gida da ce yana dariya a waje ba ku san da haka bane dama maza suna dariya a waje yawanci halinku ne yasa ba sa dariya a gida da ke masa abin da zai dariya da ke masa wani irin kwalliya wanda tun da kike gidan baki taɓa yi ba ki zo kan kujera ki wani irin zama yana shigowa ba ki sai lokacin da zai dariya ba to amma ke kina nan dubus dubus dubus kamar kankana da hijira na zani a kirji kafa faso kai ba dan kwali rabin da kitso rabin an tsede kamar aljana yana zuwa salamu alaikum mai gida ka dawo ne sai ta wuce cikin abin da ya zo da shi ba ta zo ta karba ba sai ta miji zai gida ne amma mace mai hikima wanda kuma yau yana faruwa a gidan da ba 'ya'ya da yawa ba 'yan haya da yawa da kai sai ita sai 'ya'yanku yana salamu alaikum yana bude kofa fitare shi Aisha radiyallahu anha tana karan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane kana tsaya bayan katanga yana shigo ta kama shi kana zuwa kai kawai sai ka ganta tana zo a guje sai bare maka zubar da shi a hannu an gama ba sai a jima ba wani mai gida ne wai ya kira matarsa ki zo da Allah sai ta ce na dora kayan miya fa a kan wuta yace ce ba sai a bada wani kudin tefanin ba wani tafi ya ƙone mana to wala ya yahkina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin kada mata su yi ƙarya ba laifi ba ne ta yi ƙarya tsakaninta da mijinta wannan shar'a ta yarda ƙaryar miji da matarsa ko matar da miji na ne wato na kaucewa fikin juna na kawo gyara wannan shi ake magana ba ƙarya na cutar juna da shiga haƙƙi ba wala ya asi na kafi ma'arufin hakan na kuma za su yi muka mubaya'a akan ba za akan anan Allah madaukake sai ba za su yi iftira ba baina aidihin na arjulin tsakanin hannayensu da kafafuwansu anan an faɗi hannaye da kafafuwa domin duk mutumin da zai yi aiki na sabon Allah sai ya yi amfani da waɗannan gaba ko ka haɗa hannun da kafan gaba ɗaya ko haɗa da hannun sai sa aka ci ainihin da ma'arjulhin ma'ana gabbai ake nufi gaba daya wala ya asi na kafi ma'arufin sannan ba su saba maka ba a cikin duk wani abu wanda yake ma'arufi wannan zikirin ami ba a darka duk abin da aka umarce su masu kyawun nan to wannan ya zo ya game duk abin da annabi ya ce ai ba za a saba maka wala ya asi na ka fi ma'arufin ba su saba maka a cikin abu mai kyawu ba daga cikin abin da ba za a saba ba kar aiwa yara ƙarya kar a fita daga gidan miji ba tare da izini ba kar in an fita daga da izini ma a wuce wurin da ba a nemi izini ba kar a kashe kuɗin miji ba tare da yardansa ba kar a bar wani yana ɓata kaya ba a yi magana ba kar wani yanzu ya zo shiga gidan miji ba tare da izinin shi ba duk wa'annan ababai da aka hana wala ya aki na kafin ma'arufin ya shiga idan suka zo mata suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan haka Allah yake fa bai'hunna ya kai manzo kai musu mubaya'a wastaqil lahunna Allah kuma ka nemi wasu gafara a wajen Allah ana annabi zai yi mubai'a kuma ya ya nema wasu gafara mubai'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in maza ne za su yi musafaha duk wanda yazo zai mubai'a zai tabba ya hada hannunsa da manzo sallallahu alaihi wasallam amma in mata ne mubai'a su bil kalam da magana ne kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa ma massat yaduhu sallallahu alaihi wasallam yadu imra'atin qat annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shafan hannun mace da sunan wai zai karbi mubaya ko wani abu a'a za su mubaya ne da magana amma in namiji ne da musafaha wasafi lahunna Allah kuma ya kai manzo kare mu su gafara a wajen Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tatawallu من غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله مدوك كيس يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تتولوا قوما لدي كده كجبنشي والسمتاني غضب الله عليهم ده الله يمتفشي أنا غضب الله عليهم مشركين أجنبي wasu suka ce wa yadkhulu da dukhulal awwaliyyan al yahud yahudawa su ne kan gaba wanda Allah ya musu fiji kada a jibince su kamar yadda muka faɗa a farkon aya kada ka je kana bayyana musu asiran wato musulmai qad ya'isu min al da hakika sun fidda kauna daga lahira kama ya'isa al kuffar min ashabil qubur kamar yadda kafirai sun fidda tsammani daga cikin abota kaburbura ma'ana ya'isu min al akhirah su wa'annan yahudawa sun fi da kauna a lahira sun yadda ba su da rabo shi yasa duk abin da suke su suke yi akan annabawan Allah da sauran bayin Allah kama ya isa al-kufaru kamar da kafirai min ashabil qubur cikin ma'abota kaburbura kafiran da suka mutu aka binne su a cikin kabari su ma sun fi da tsammani akan su zo duniya su gyara aikin su wannan dai fasara kenan wasu kuma suka ce qari isa al-kufaru kamar yadda kafirai da suke raye sun fi da tsammani min ashabil qubur game da mutanen su da suka mutu an binne su wanda ya mutu an binne ba za su taba tsammanin cewa zai dawo ba to su mawa'intan su bin da tsammani daga rahmar Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye ya kamata mu tsaye haka Allah ya sa albarkacin abin da muka samu Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumman mu ɗan uwa akwai ɗan uwanmu da suke bukatan addu'a maza da mata da yara da manya da bukatun su iri iri muna roƙon Allah ya gafarta musu wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu kuma wannan jiya aka yi jana'izar sarkin mai girma gwamna ko a nan bayan sallala la'asar muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta wa sauran musulmai ya sanya kabarinsu ko kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen Allah ya ba mu ilimi mai amfani wanda suke neman aure Allah ya ba su mata na gari mata da suke neman mazaje Allah ya ba su maza na gari shugabanninmu na ƙasa ko na jiha ko na gari ko na da abin nan eh, shugabannin al'adu muna roƙon Allah ya datar da su ga fahimta da dacewa da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya haɗa kanmu a kan bin da sunna Allah ya saukar da albarka a wannan ƙasa wa inda suke nufin mu da shari'a a ko'ina ala ya shiga tsakanin mu Allah mu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah mazidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin السلام عليكم وبركاته